والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سعد بن حق قال حدثنا شيبان أن يحيى عن ابي سلمه ان عطاء الرحمن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن سعد رضي الله عنهم فأمروه بذلك ولا da imam al ya kafa da ya kawo hadisin Usman bin Affan haka al'amarin yake farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta cewa duk sa'an da mutum ya sadu da matarsa matukan ba ya fitar da ba yake yin inzali ba ma'ana wankan ya ba ta waje ba a ba sai dai ya ce ya wanke ya yi sarki to amma daga baya aka zo aka ta wannan hukunci sai wannan hukunci ya zama manzur aka zo aka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ka talqi kana ni wajaba al-ghusl matuƙa mutum ya sadu da matarsa tsawa an ya ce zai ko ba wanka wanka jaraba ta an karbo da zasa a dan yasa an karbo daga yahaya daga abin salamata ya ce a sa a dan yasa ya ba shi labari cewa zai dan khalid ya ba shi labari cewa shi ya tambayi usman dan affan قلت لك أرأيت إذا جامع فلم يمني كما labari menene hukunci idan ya yi jima'i da yi inzali ba ai da fita da maniyyi ba kana usmanu ya tawaddahu kama ya tawaddahu lis salati yace abin da yake kansa alwala kan alwala kadai zai ba sai yayi wanka ba wa yaqtilu zakarahu ma'ana ya tsaki قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا tambayi Ali wa Zubaira wa Zubair da Talha da Ubay ibn Kabir radiyallahu anhu fa amaru bi zalika su duka bayan ya tambayi sai na Usman ya zai amsa haka kuma ya tambayi waɗannan manya manyan sahabbai sai su ma suka ce masa ai babu wanka a kanka alwala kadai za kai bayan kai sarki مرفوعا الحسن عن صفوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحجلت او أحب فعليك الوجود تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله فلم يقل غندر غندر ويحيى عن شعبة الوضوء an karbo daga abu mai yin khudri Allah ya ce da shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika a kira wani ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake wajibi a kansa daga zarar an ce manzon Allah na kira ko mai mutum yake yi sai zai bayyana to da yake a kira idan gida idan gida ka kira wani sai aka shiga aka fito sai zuwa an masu tukunna ya fito a guguje kan kai da mutum ruwa alamar cewa yayi wanka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alama sai manzo Allah ya san cewa wannan yana tare da matarsa yana tare da matarsa ne aka ce yana sa yana yayi gaggawa ya kake ji wa kai sai manzo Allah ya ce la'allana ajalla hala mun to mun yi ma gaggawa ko su ba zama abin da kake ji ba kake muna sa sai shi yi haka al'amari da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ujirta ko kai ma gaggawa in aka kira su kafin ka gama aw tuhiffa al-ahd huwa إنفاق عدم نزول المطر تأخر نزول المطر Allah sallallahu alaihi wasallam yake in aka yi masa zakka ko aka kira ka tafi gama abin kake ba na ka ta ko kai inzali alwala za ka yi da wayannan hadisai Imam Bukhari ya kawo ya kama a akan yadda matsala take a farko to an ce waɗansu sahabbai a suka bar duniya suna kan wannan matsala wai suka ce a'a daga baya sun dawo sun san wannan hukuncin an yana cikin waɗanda suke fatawa da haka sai na Usman kamar yadda sunan da ke babu rajuli yuwaddi'u sahibahu babin da ke bayanin mutum ya yi ma wani alwala kana zuba masa ruwa yana alwala a hadathana muhammad ibn salani qala akhbarana yazid ibn harun an yahya an musa ibn ukwa an quraib mawla abbas an umama bin zaid an rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qama min arafah عدل إلى الشرك فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ وقلت يا رسول الله أصلي فقال المصلى أمامك حديثنا يا جماعة أشكل بعد كتاب العلم ko kitabul iman a cikin kitabul هو ko الإيمان iman حديث يا ya gabata hadisin an karbo da Quraysh Maula ibn Abbas yace Usama ibn Dan zai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da suka dawo daga Arafa za su Muzdalifa a dara ila shi sai manzon Allah ya kauce ya kauce zuwa wata hanya a shebu a tariqu allati tushaqqu min al-jabal sai manzon Allah ya kauce wani wuri aka yi biya bukatun su ayi su gulo sai ya biya bukatar sa sai Usama ibn Zaid ya ce faja'altu akubu alaihi wa yatawaffa da manzon Allah ya gama ya zo zai alwala usama bin zaid yace ni nake zuba masa ruwa yana alwala fa kuntu sai usama ce yace sai nake ya rasulullahi tsalli yace ya manzo Allah sallah raka yi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-musalla amana sallah na gabatar ba nan za a yi ba قال حدثنا عمرو عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد قال اخبرني سالم بن ابراهيم أن نافع بن جبير أن نافع بن جبير في مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدثه عن المغيرة بن شعبة أنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يسكب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين wannan hadisi yana tabbatar da babin da ya imam bukari ya faɗa yake babin da ke bayyana ya halatta mutum wani ya zo yana zuba maka ruwa yaro kai zo yana zuba maka ruwa kana amala in ba da niyya niyya girman kai ba wannan ba cikin girman kai tunda manzon Allah ya yi bai kuma ya yi hali akan haka ba to sai dai wannan hadisi na karshe kuma ya shigar da wani hukunci shi ne hukuncin shafa akan kofi ko safa yake an karbo daga muhirar dan shuba yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi wata tafiya yake wa annahu zahaba li hajati ya je biya bukata sa yake wa anna muhira ala yasubu ma alaihi wa yatawaddahu sai muhira dan shuba ya zo ya zamo yana zuba masa ruwa yana alwala فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه سيوجه وجهه da hannayensa guda biyu sa'an nan yayi shafan kai sa'annan wa masaha alal kufara kufai sa'annan sai yayi shafa akan kufi guda biyu Sawa an ne ko safa ce ya halatta ai shafa akan saboda rukuba da aka samu a cikin shari'a kasancewar malamai wa'yansu malamai sun kama sharuɗa mutum ya zama wata gabata ya zama ya kama kafar ba bai bai kake ba ma wa'in malamai suka ce wa'annan duk sharuɗa ne da yake ba manzon Allah ya wa'in nan ba ba a bai sun kasance su kai na aliyu waye yake da isasshen ma sa in eh, ba suna suna sa hukki ko ba wacce take kife amma suke ji da ka akan su fanna wannan ya tabbata daga sahabbai ki daya ya tabbata daga sahabbai fiye da daya da biyu sa ya halatta don rufa ce daga jar'an musulunci tsananin sanyi in mutum ya yi alwala ya halatta ya yi shafa a kan kufin ɗinsa ko safa ya je sallah sallah ta yi babu qira'atil qur'ani ba'da al-hadath wa ghayrihi babin da ke bayanin cewa ya halatta mutum ya karanta Al-Qur'ani bayan yayi bayan kai bayan alwala ta warware ya karanta Al-Qur'ani ko ya rubuta wasiƙa abin da yasa suke kira da rubuta wasiƙa ya halatta a rubuta wasiƙa ba babu sarki na dai ta alwala saboda wasiƙu da in ana za a rubuta sai a rubuta layin rahmanir rahim sai ta yi magana da take yi a cikin wasiƙar za ta aya ka rubuta sai suka asma da suka ce ya halatta matukan ba jalaba ba ce dan fitsari ko iska ko mazi ko waje in haka je aka wanke shi ke amma taba alqur'ani daukan shi ne sai an yi alwala amma in kana da haddar ka zaka iya karatu alqur'ani babu laifi dan eh, kare hadasin asma ya halatta وقال منصور عن ابراهيم منصور يبي يا كربون ابراهيم لا باس بالقراءة في الحمام باب ليس متين يقرأ القرآن الشتاء وانكا متكا أقوي ويكتب الرسالة ثم باب ليس يربط وثيقة الشتاء وانكا متكا باب كذلك على غير وجود حال فتشي وشي باش تهدى وقال حماد عن ابراهيم اذا ان كان عليك ازار فسلم واذا فلا تسلم to an samu daga Ammar kuma daga Ibrahima suka shigar da wani hukunci kuma cewa in mutum yana tafiya wurin ɗakin wanka akwai ɗakunan wanka da mutane ke shiga suna wanka shine ya bada fatawa cewa in ka same su tsirara kada ka yi musu sallama kai tafiyarsa. amma in ka same su suna saye da wanduna ko da gajerun wanduna ne za ka yi musu sallama قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن مخربة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان ان عبد الله بن عباس اخبره انه بعد ليله عند ميمونه عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض القباله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسه النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات المواتير من سورة آل عمران ثم قام إلى جل معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثم اضطجع حتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Abbas wannan hadisi ya gabata sai dai cikin wannan riwaya akwai tsarin bayani sama da hadisin da ya gabata a cikin kitabul ilm Abdullahi bayan annahu ba ta lailatan inda maimuna yace wata wani dare ya je ya kwana wurin maimuna maimuna yar uwar mahaifiyarsa ce ta zama kala ɗinsa kenan yace wata wata rana na je da daddare na kwana wurin jaki wa hiya fasta fasajatu fi a misala aw fi urqi misala yace shimfidan da aka da matakin yana da girma yace sai na je gefe wurin bayan matakin na kwanta na tsoron kaina manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam da iyali da su kwanta wurin tsayi matakin ma'ana ne da kake Abdullahi dan Abbas ya je ya kwana ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya gano mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yaya yake yi zai fata yake yi zai tafi ya tashi daga bacci wani hali yake kasancewa a cikin dare bacci ake hankali ya waye a tashi a cikin ko ko a nan sai ne mutum ya samu wani lokaci cikin karshen dare ya tashi ko da rasa ajiyu kana yi lokaci ne da Allah madaukakin sarki ke saukar da Rahma ko wani dare idan aka kuma kiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'a yakunu al-akhir min al-layl yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fa yaqulu hal min da'in fa ujib هل من مسافر فأغفر له هل من سائر فأعطيه سبله هكذا كل الحق هو دجاري حق في حق الحق إلى يوم القيامة to amma wanda ba shi da rabo zai je ta bacci har da yawa yi manyan mutane waɗanda suke neman samu karbuwa wurin Allah madaukakin sarki sai a yi sakken bacci tun farkon dare wannan lokacin aka tashi manzon Allah aka ce wannan ma wa min al-layli fa tahajjat bi nafilatan lak asa an ra'a ya ba aka rabuka maqama mahmuda yace sai ya je yi bacci a wannan wurin gurin maimuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yi bacci har da kafan lai sai da aka samu kafiya saka dare ya raba biyu أو قبله بقليل أو بعده بقليل ko gabanin tsakar dare ka kaɗan ko bayan tsakar dare ka kaɗan in sai kaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi daga bacci ya farka daga bacci yamsahu an-nawma aw wajhihi bi yadihi sai manzon Allah ya ya ya wayi da ya ya maka yana jari bacci a idanunsa yana jari bacci haka a idanunsa dan bacci ya ta ya ta thumma qara'a al-ashra al-ayati al-qawatima min surati al-imran haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi duk sa'an da mutum zai kwanta akwai na gaske da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in mutum zai kwanta kwanta a hannun dama yake bismillah Allahu abudu wa Aya, akwai addu'o'i ba ga sunan da yawa da tasbihi wani gura mana na Fatima sai dai tana kace masa yana so wanda za ta taimaki ta aiki da ya mata yawa ga hannu yayi kaza gajiya ta je gida ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ba ta ga ta dawo ko ko aka ce ta zabe ta kasa fada ta dawo wata riwaya ta gaya ma Aisha da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai ce to ki je gida zan zo ya gida na zan zo ba ta san me manzo Allah yake nufi ba zai kawo mata ba ce mai aiki ko menene zai kawo mata suna zaune suna jiran manzo Allah suka ce har sun shiga bacci sai manzo Allah ya yi sallama sa'an nan ce naji abin da kake kina so aiki ya nake dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba aiki tsakanin na ali da nana fatima radiyallahu anhu ma yace kai ali ayyukan waje kai ne zaka je ka nemo ce ba ne zaka je ka nemo aiki abubuwa aikin gida kuma ya sai dafa abinci wanke wanke ne ka daka duk sai kuma fatima abin da zaki kenan ɗan ma'aiki jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon wace manzon Allah yake fatima bid'atun minni wa ana bid'atun minha yasuha ma yasuha sai ce na ji a cikin cikin kina so amma zan ba za ki so ba za ku so na ba za ki so na gwada ki abin da yake abin da yake nema ba sai ce tana so sai ce ya za abin da yake ki abin lisan da rai wanda ki ce talatin da 33 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar 33 ya ji duk wanda za ka wani kenan ne kai Ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan shine malamai suka ce yana cikin azkaru yana cikin wurin da ake lokacin bacci suna nan jere babu wata matsala da kake bukata sai manzon Allah ya ya faɗi maka ya fayyace malamai ko su zo duk rayuwar su ba su da bukata a cikin duniyar nan sai su tsara maka abin da zaka zo ka same shi da sauki don kai aiki to amma duk mamaki aiki sai gagara yau duk sa'an da kake so ka kwanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yubghidu aw yabghadu kullu ja'zarin jawwali Allah yana hukunci da dukkan mai yawan girman kai mai yawan surutu sai ya zo ya cika sa hadisi yace sakhali bil aswa mai yawan daga murya a kasuwa alimin fi umuri dunya yana cike da sanin al'amuran duniya duk baki daya ko menene yana da labari komai da ruwanka ko menene yana da labari menene ya faru yaya za a yi menene yaya za a jiya su ne ya zamo yaya za a jiya naira ta zamo ita zamo naira dubu duk ya sani amma manzo ke yake jahilun bi umur jahilun bi umurin safiya amma abin da ya danganci ga Allah ya ya fi kowa jahilci bimarin bin nahari yake jaki ne da rana in yawa ya gari ba abin da ya dace shi zai sa cikin wannan jaka me zai sa cikin yaya zai samu kuɗi yaya zai samu abinci to dabba ma ita zaki ba abin da kake kenan ba sa'an nan manzo Allah ya ce sifatin sillai mu ce in dare ya zo ya je yawon nema ya fadi nan ya tashi da ya zo dare ya yi zai kwanta ne sai bacci ba abin da ya dame ba zai ba zai yi addu'a ba ba zai ba zai tuna wanne ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka in za ka kwanta menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka in ka tashi daga bacci ba bai damu da wa'annan ba to wani manzo Allah ce duk wanda wanda yake halin sa kenan ya yi waye gari yana cikin hujjar Allah duk wanda ya waye gari ya samu kansa a cikin hujjar Allah ina zai sa kansa to manzon ɗakin ma'aiki kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ya farka daga bacci ya ji ga rubuta zai ce inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yanquruna Allah قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمينا مناجي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذه هو فرق وإن الآية يقول أبوما لما sa'an da في Allah سياسه farka cikin ya bi Allah madaukakin sarki ya gore wa Allah ya karanta wayannan ayoyi rabbana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab yace lallai halittar sama da kake gani da kasa akwai alamomi da ke tabbatar da kadadai wadaniya ta Allah madaukakin sarki da cewa Allah madaukakin sarki ya halitta wannan halitta tun da Allah madaukakin sarki yake lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi babu wanda ya taba fitowa yake ba haka al'amarin yake ba kai da kake cewa fadi'a ita kai kai ka fi fadi'a karfi ai dan da fadi'ar tana iyawa tun da Allah yake shi yayi da kuka ce a'a ba haka ba la ayatin li ulil albab akwai alamomi da ke tabbatar da sadakai kasancewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ala wahadaniyati amma kuwa ke fahimtar haka da ke kulin alba masu hankula masu hankali wanda ba yi da tunani ba shi da hankali ba zai fahimci alamomin da ke cikin halittar sama da kasa cewa Allah madaukakin sarki shi ne malikul mulk kuwa ne ne kulin alba sai ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda waɗanda suke kina Allah suke ambaton Allah a tsaye ne a zaune ne a kwance ne ma'ana duk halin da suka kasance ba za su taba mantawa da kina Allah ba wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh sa'annan kuma su ringa tunane a cikin halittar sama da kasa rabbana ma khalaqta hadha batila wallahi ubangiji mu wannan halitta ba banza aka yi ba baka halittu wannan sama da kasa banza ba subhanaka sarkaka tabbata a gare ka fakina azaban nan saboda shi muna roƙonka ya Allah ka kare mu ka kiyaye mu azaban wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ya Allah mai aukacin sarki duk wanda ka shigar da shi wutar jahannama faqad akhzaytahu hakika ka tabar da shi wa ma lil zalimin min ansar har ke zuwa karshen wa'annan ayoyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan duk sa'an da ya tashi daga barci farko da mutum ya tashi alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur dan ranka ba hannun ka yake ba abinda kake lissafi shine za ka kwanta gobe zai kaza sai ka waye gari lafiya ka tashi daga gidan ka waye ne zan je wurin aiki ko wuri kaza ko zan je gari kaza ka tashi lafiya lafiya sai kafin ka kai ka waye gari lafiya ka je ka isa ka biya bukatar kana dawowa ka ji kai zo garin ku shi kenan dan ka ka shiga garin ku sai mutum a ce ya mutu yanzu mutuwa ba ta da ban mamaki ko ba ta da wani abin da ke komai yana iya sa mutum ya mutu mutum yana da lafiya lafiya sai ki zuciya da zafin A hawan jini ciwon kai duk abubuwan da muke amfani da su kuma na jin daɗi su kansu su za su iya zama zamowa sababin mutuwa yanzu yanzu a ce mutum yana kurfi ya taba wutar lantarki ya ja wayar wuta ya ta hutar rubutar lantarki ya fi girka da ta taba sai halaka da mutum to dan ne dan adam zai zauna baya tunanin mutuwa ranka ba hannunka yake ba kuma ba za a taba gwada maka yaushe za ka mutu ba mutum da yawa mutum yake yana zaune yana lissafin abubuwan da zai yi mala'iku sun ba mu da littafin sa ba zai kai gobe ba shi kuma yana da sati a cikin da yake fara kai duk kuma na nan sun san wa da an gama ne hmm. duk inda ka kai da sarki da jama'a da mabiya ran da mala'ika ya zai da ranka ba ka da shi dangogin yaki sojojin tsaro masu tsaro masu gadi da wane ne da nakiya da fitimogi duk ba za ku ga lokacin da mala'ika a zara'in zai zai kira ranka shi ke sai mutum ya fadi shi ke nan sai a ce mutum ya fadi ya mutu duk abin mutuwa shi ne yake ya zubo mai ban mamaki duk abin da kake gudun sa sai dai a ce kuma kai sa abu zai fi maka ba haka ba ne? to amma mutuwa ita kul innal mawtan ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi kana gudun shi a nan za ka kauce shi gaje ta hadu da shi ma'ana wanda ya ji kowa iya gudu guje wa gudu a shi kuma sun haduwa da kuma inna al-mawt alladhi tadruhu lahu fa innahu munaqib thumma turaduna ila hadhihi al-ghayb wa sharihi fa yunaqibukum bima kuntum ta'malun to menene zai zo ya dauki hankalin mutane har su manta da Allah tare da cewa Allah madaukakin sarki a cewa manzannan da aka aika su ma sai an sai da su an tabbatar da an tambaye su wala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna alayhi bihi wa ma kunna ba'id yace wallahi za mu tambaye su duk kowa na ne ko mace kowa ne ne ka kula ko baka kula ba ka damu ko baka damu ba kowa sai Allah ya kai da shi ranar tashin kiyama an tambaye shi wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi mu kenan da kai da shi da ita da mu baki daya wala al-mursalina man zannan kan sai an tambaye sai me kuka kai me kuka je me ya faru ya Allah ya akan ilimi za mu za mu kisanta muku duk abin da ya gudana wa ma kunna ra'isina banda Allah waye zai bada yake na sanna alaihi ilmi akan ilimi akan sani babu shigar da abin da babu shi a ciki babu abin da zai isa sannan yake wa ma kunna ra'ayina a saboda shi yasa duk wanda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ga yadda yake bai ga yadda yake saki ba bacin ake hankali waye ba dan ka je kana kallon talabijin ko bidiyo har sai ya tare har kusan karshen dare ka je kwanta ba za ka iya tashi kai sallah ba duk wasanni da za ka yi farkon dare saboda ka samu karshen dare ne ka tashi ka roki Allah wakil sarki Allah ba ya miki jirgi. Allah ana ce ne ana hukunsa ana nuna masa cewa ba ba ba a wa radu ka wala duka bare ba a ana roƙon sa ana kankan da kai sai da ma ya baka babu wanda yake babu wanda yake da gwamnati hadin gwiwa da Allah babu wanda yake da gwamnati tarayya da Allah ba da wakil sarki sarauta ta Allah ba dauke sarki ba fara ce da akwai wanda yake da fada ba fara ce ake cewa liman mulku yawma lillahi al-wahid al-qahhar al-wahid al-ahad al-qahhar al-aziz al-qadir al-muqtadir sarautar Allah ke nan yasa kowa sawa'an me madosa ne me kakarkatan ne me tsufu ne me addu'a ne me kowa ba wanda ya isa ya tilasta wa Allah ya yi abin da ta kake sai abin da Allah ya ga dama sai kada ka taba tsammani cewa wani zai iya sa Allah ya yi abin da yake so har abada haka wani zai duk wani halitta da ta sani babu wani makalin da ya samu kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma muna ganin yaya hali ke kasancewa tsakanin shi da Allah muna gani muna nan karo sai ga mutane da mu madina cikin littafi ga Abdullahi dan Abbas ga Maimuna radiyallahu anhu ga wani ne ana nuna muna kamar kana da kuke kallo ga kunan kamar muna nan shekara 1400 da sauke ga muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana imanin mu ke samu haske ikon kana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana masa salati ثم قام سعد نم باين يا كرن شواء النم ayoyi guda goma, sai ya tashi ina kallon zuwa wata salka da take rataye mu'allaqati fa tawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu sai alwala daga wannan ruwa Abdullahi dan Abbas yace sai ya kyautata alwala sai inganta alwala yayi alwala ne kyau kuma kama yusalli sa'an nan sai yana sallah saboda yawan tsayuwar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake har aisha take ya manzon Allah ce da sama kan kake masa kawo Allah ya sai manzo Allah yake da uridu an akuna abdan shakura ba zan so in zamo bawa ne yawa gode wa Allah ba to eh, ban ina ga mu da da'iman zunubai sun ilmi zunubai sun ilmi mu ko mu kwanta ba abin da ba wanda ya damu in kai da ta da ka damu ko kar ka damu ka kula ko kar ka kula sun ranka ka balaga Allah ya wakala maka mala'iku din suna rubuta ayyukan ka kai na dama kai na hagu za ka je kan giya suna nan suna kallo ba ka jin kunya za ka je fasikanci suna nan suna kallo ba ka jin kunya za ka yi fata duk wata barna duk wani kaso barna da za ka yi suna tare da kai suna rubutawa ba ka ji tsoron Allah ba ka ji kunyan komai yana nan rubuce da daren dare waɗannan su hau da ayyukanka ga aikin da ya yau wa'ansu za su ko kuma su ɗauki aiki kai din nan da kake maka kula ka damu ba wa'annan ayyuka tun ran da ka balaga har ran da ta mutu tun ran da aka haifi mutum ya zo yayi wasannin da duk barki da nan ne ko mace amma duk ran da aka ce mutum ya balaga daga ran nan za su je masa fayil da za a rufe bakiran da ya wa'annan mala'iku sun san da kai kamar yadda suka san kan shi ne yanzu aka wayi gari ranar lahira sai ya ce wa qala qarinuhu hadha ma da danja ati kowane mala'ika sai kawo ga ayyukansa ga shi ne aka wuce ga ayyukansa da yake ba abin da ya mata sa'an na ce muka isra'a kitabaka safatina suka yau ma'alaika hasiba kayi arabiya kayi larabci ko da ko ba kai bara nan kowa zai karanta ikra kitabaka ka karanta littafinka كفاتنا تلك اليوم عليك حسيبا فأنا شيخ قد أنا من أجل وما لهذا الكتاب لا يبادر كبيرة ولا كبيرة إلا أخطاها شكرا شكرا شكرا ولا هر بيرون تدرسها كذا جيش وأجل har zage ka har kallo da rai gashi ma li hada kitab wal ilm kitab ne wannan komai baya cewa ko komai baya wucewa ma li hada kitab la yubadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsa wa wajadu ma amilu hadiran kowa zai samu aikin da yayi kiran wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kisa yake walau anna idza mutna turikna لكان الموت mun كل حي لا a yi. مجرد مزاعي إذا ta zama هو to amma menene yake faruwa yake walakin na idza mutna bu isla wa nus'alu indaha an kulli shay amma abin da ke da damuwa shi ne in muka mutu za a da mu kuma a tambaye mu komai to ina mutum zai fata قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع Abdullahi dan Abbas yace da manzon Allah ya kai alwala ne cewa yana sallah yana nafila sai Abdullahi dan Abbas yace ni ba kai na taso na je na aikata irin abin da ma'aiki aikata ai yaje alwala ya zo ya tsaya a hagun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za su sallah sai manzon Allah ya dauki hannun daman sa mai daraja ya kama kunnen Abdullahi dan Abbas yana murza kunnen da aka jawo shi har ya kawo shi a dama ya nuna ma Abdullahi dan Abbas ina ma mumi zai tsaya in ya zama su biyu kada ke sallah shi da liman فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يغسلها sai na je na tsaya sai kama kunne na yana buga kunne na har ya jawo mai tsawon ya tsayar da ni fa sallara ka sai sallaci raka'o'i guda biyu ثم ركعتين فان ليس لك ركعوي غداتي ثم ركعتين فان ليس لك ركعوي غداتي ثم ركعتين فان ليس لك ركعوي غداتي ثم ركعتين فان ليس لك ركعوي غداتي ثم ركعتين ثم أوتر معنى yayi sallah raka'a biyu biyu biyu biyu to shida an samu raka'a goma sha biyu kenan sannan ya shine aka ce lajami ne a samu manzo Allah ya sallah raka goma sha uku cikin dare mafi yawancin lokaci raka goma sha ɗaya ke sa'an nan bayan an yi haka sun masaja sai ya ɗan shi da ɗan ya kwanta a ta wani muhaddin sai da mai kiran sallah ya zo fa kama fa sallah kai da aka yi kiran sallah sai ya kai raka'atayn fajr guda biyu خفيفتين دي بالصوت الشيخ ثم خرج فصلى الصبح فانا يسيري صلى الصبح yanzu ga Abdullahi dan Abbas ya kiranta muna abin da yake abin da ya kasance dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallar dare duk sa'an da ka dauki daga yau in ka tashi kai ma sulutul akhir min al-layl kana kaji kana sallah kana shi cewa cikin zuciyarka kana gani da idanunka da kunnen kana ji cewa hakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai ma gashi kana yi ko da yake da kana yin naka filidin yanzu zai kara ma daraja a cikin aiki ka saboda da'iman ka tashi za ka rinka ji kana koyi da mahaifi sallallahu alaihi wasallam aikinka zai zama karbatai sai sa'annan daraja da haske na koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma zai samu cikin aikinsa yau me ka haka man lam yatawaffa illa min al-ghashyi al-mufaqqal ba da ke bayanin cewa akwai malamai da suka ce ba lallai da idan mutum ya dan yin gangani wanda yake ba mai nauyi ba bai isa ya warware alwala ba suka ce ba zai sa sai an sake alwala ba ma'ana alwala ana sake ta ne in mutum ya gangani ko ya bacci mai nauyi nauyin safi amma dan ya dan gangani kadan yana zaune ba da cewa ya yi nisa a cikin baccin ba alwalarsa ba za ta warware ba قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جد عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقلت حتى تجلاني حتى تجلاني الغزو وجعلت أسوق فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا ويقال نم صالحا فقد علمنا أن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ga kuma asma بنت ابي بكر ارقوى عائشه مات مات مات ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhunna suna bamu mu labar ga sunan su kamar hoto suka dauko mana ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin dare da yake kasancewa a waɗannan abubuwa da muke fada duk an kai kolo an kai koli kenan kolo ce ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake kasancewa sai asma'u binti abi bakar ta ce wata rana na yi wurin ƴar uwata matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni kasa saba cikin ya da aka samu kusufi kan fa idan ya qiyamu yusalluna asma'u bint abi ta ce, sai ga mutane sai suna sallah wa idza hiya qa'imatu tusalli sai ga ita kuma sai tana sallah wa kenan matar ma'aiki sallallahu alaihi sallam duk wata daraja ba shi shige nan ba ko dai ki zamo da ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba ko ki zamo matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ƴar wace ce ke ubangiji ko Fatima ta shige alfahari da ba ko wane ne ne ji ya yi jana na aiki da shige alfahari da ne ido me ne ne yake faruwa kan kan da kai ake wa Allah ka kwace sarki don a samu aure lafiya Allah sai ga ai sai kin gare ka ma tana sallah فقلت ما للناس sai a cikin asma wajen da yankar ciki me ya faru ne me ne kowa ta kira sallah fa a jarar su ne ha sai a isa na na aisha su idan ba ganin abin da ke ne وقالت سبحان الله سبحان الله فرقا يتبتل على الله أو شيء فقلت سي أسماء تجي سينك آية وتعلامة شيء فأجارت النعم في شيء وتعلامة فقمت حتى تجلى لي asma'u tace sai na tsaya har sai da na galabai ta wajen halku a tukku fauka rafi ma sai na kai ruwa ina kurarawa a kai fala man sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ya yi da sallah na ya yi da sallah sai biyu hamid Allah wa asna alaihi sai mu ne ma Allah sai ne Allah kuma kala sa'an nan yake ma شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا باب وانا أبين ده يتجاه فالشبكة نيشبا فاشي الله يانونا نيشي أتكين لؤدة مطينا وانا اللوكة اللي صلى حتى الجنة والنار فالنار الله يكي هر أنقب عن أمرها دكا هر الجنة لو ده أمرها وإن نزعت الجنة وإن ذا الجنة لو ده ولقد أوحي إلي يتي والله لام Wallahi, قد للتحقيق والله قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور lallai wa ku za a fitile ku a cikin kushewa a cikin kabari ma'ana akwai fitina a cikin kabari akwai tambaye za a tambaye shi ne dalilin da yasa tun da muka fara karatu duk sahabbai har alwala har shafi ne da ruwa da shafewa har kuku baki har wanda wuska har shafin ba so suke zama suna da sanadi da jama'a kowa alfa'arin sa abin da yake yin nan ya karbo shi ne daga jibu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace za a yi muku fitila a cikin kabari ma'ana akwai tabbayar kabari sa'annan sai aka kawo yaya farkon shigar kabarin ma ne ke faruwa tukunna manzo Allah yake wallahi kuna kille kuna juyawa yana jin motsin kalma kuna tafiya za a tare a zaure shi yaya za a tare a zaure da shi kabarin kan je wannan ka kanye ba wannan ba magana ka bane wata rayuwa ce da ban kuma shi take ba za ka kai ba rayuwa uku ne kana lokacin da mutum ke cikin mahaifiyar uwarsa yana ya rayuwa ta bakwai ya yunkura ya ci ya ga jiya ran su duniya ya manta tare wannan rayuwa ne, sai da take ba haka kuma ya zai rayu cikin duniya shekara ɗari yana gama ma ya zafi ke nan wata rayuwa ce daban da ba za ka iya sanin yaya kake ba sai in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya baka labari sa'an nan wannan rayuwa ta zo ta gama a koma lafiya ita ce rayuwa ta karshe wacce take fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir manzo Allah ya ce wallahi kuna dinka shi kuna rufe shi kuna juyawa yana jin motsin takalma sa'an nan sai a tashi a tashi yake za a yi kujira kamar wata kwaje shi da masu dajjal لا أشياء ذلك لك أسماء يوجا أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل sai a tara ɗaya ku a ce me ka sani game da game da mutumin nan ba za a ce mutum da bai hazan nabi ba bai shi da ba dai san mene yake fa amma al-mu'minu aw al-muqim dace ban san ko wace ce Allah ya ce mu'min ne ko muqim ta wata kalma ta fada fa yaqulu sai ce huwa muhammadu rasulullah shi ma'aikin Allah ne ya ana bil ya zo muda da ayoyi bayyanannu wal huda da shari'a fa ajabna muka kiransa wa amanna muka ba da gaskiya wacce ba'ana muka bi Allahu akbar jawabin da zai ce shi ne lokacin da ake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu daga cikin hayatul barzakhiya a cikin da an tambayi ko mu'mini da wanda ya هو محمد هو هو رسول الله هو محمد رسول الله رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا muka amsa kiran shi muka bi bai qalu sai a ce miki nan salihan ka kwanta kai lafiya ka san tsallake Allah ya ba ya masa ne? Eh, amin sai a je ka ka kwanta kai bacci ka har a zuwa ranar tashin kiyama a wata riwaya wannan bai kawo kake ya riwaya ba sai a buɗa masa wutar jahannama ya gani zai gudu a ce ka kwanta kwanta da hankalin ka kuɗi. wallahi da baka ji manzon Allah ba ji manzo ka ke. ba na biya ko da baka koma aljanna kamar zai tashi shiga a ce kai zaman ka zaman ka a ce ranar tashi biya ba yace kar alimna yin kunta da mumkinan ai mun san cewa kai kana yaki babu raba kafa babu shakka babu nifaka babu fasikanci babu kaza kaza kaza kaza واما المنافق او المرتاب اما منافق قومي شكا قومي ربكا قومي منين ده منين فيقول لا ادري in aka tambayi zai ban sani da dama da yake yi a cikin dama da yake a cikin da ba da gaskiya yake yi ba tun daga nan za a koma kowa sai yake ce sani tun na sai kulu na sai a fakultu ne ce nan ana yi biya na ko hula mutum zai saya sai ya zabi mai kyau takalmi mutum zai saya sai ya zabi mai kyau mota mutum zai saya sai ya zabi mai kyau komai agogo duk abin da kake so za ka saya sai ka zabi mai kyau ne tsada wanda yake komai amma duk abin da ya danganci addini ka babu ruwan ko yaya ne karatu alqur'ani yaya ake ko. ba abin da ya dame ka ana yi ne haka kaga jawabi sami kunna sayaquluna faqultu sai a buɗa masa wutan sai a buɗa masa kofin aljanna ya gani kamar zai sake ka ji ake ka zauna ba ka da rabo da sai ka bi Allah ba zaune ka kenan amma a buɗa masa ake ka ga can sai zai kauce ake a a ba zaune ka kenan inda za ka ce wannan ba zai ci gare da shi ba mazaunin ka kenan